Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke kawo muku abubuwan da suke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da yada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da zauren matasa garin ɗan Umaru mai yawan jama'a da matasa manoma da ke ƙaramar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya. kamar a shirye-shiryen baya matasa sun taru a zauren inda suka koka da cewa sun yi yunkurin amfana da damunar bana amma miyagun iri sun hana shiga gonaki da ke nesa da gari matasan na buƙatar ɗauki daga hukumomi don karakan ya zama barazana ga samar da abinci yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa A makon jiya mun shiga babi na ƙarshe inda matasan ke bayyana matakan da suke ganin an ɗauka za a samu warware bakin zaren. Matasan sun haɗa da isa'il Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida ɗan Umaru, Muhammad Bara'u na Shigifa ɗan Umaru da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. harshen Allah kamar dai ciyawar a gaskiya tun lokacin da aka fara kawo ma dan umaru attack akai akai akai akai wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun ruwa da gudu ba su dawo ba to don Allah ku da kuke kusa da su ku taimaka mana waɗannan bayanan su isa gare su maganin ɗan ta'adda maganin wani ne ta da zaune tsaye maganin wani shedani na gari maganin wani ɗan abun da wallahi sai hukuma babu yadda za a yi sibila ya iya maganin wannan matsalan wallahi mu ba za mu iya ba amma dai za mu yi ita iya kokarin mu da addu'a da kuma magiya wurin waɗanda suke da hannu ruwa da tsaki ai gwamnati in ba Allah ba babu wanda ya fi ƙarfin gwamnati yawwa kuma mun ɗauka na'am ya da zuwa ko wanda yake cin mana ko wasu wanda suka yi hijira zuwa wari a jihar Rivers ko eh kwarai kuwa malam Yahuza kenan eh Yahuza yi mana bayani da suka tafi warin garin matatar man fetur kenan me suke a can To dole ne su je su yi kwadago 'yan ƙauyukan da ke nan ba za su zure haccan ba inda dai baki inda suke noma rogo ɗin nan. To kaga nan ne in aka ɗan yi kwadagon aka ɗan samu kuɗi to sai a turo ma iyalai rogon nan ga manyan motoci da zai zo gidaje a ɗan samu a samu abin samu bakin salati. Saboda in ba sun yi haka nan ba ka gama gidan ya kakara ah, nu. Ma'ana ba ba kudancin Najeriya suka tafi ba wani waje ne daban kome. Eh kudancin Najeriya sun je kudancin Najeriya ne. Ware ware. Oh ore ore kake faɗa. Eh suna yankin ware. Ware ai. Kaga tana gabas da Ibadan kenan. Eh kudu maso yamma ne inda ake zuwa ake siyo goro ake siyo goro ne kenan. Yawwa to in suka yi aikin kuɗi suka samu to shine za a sai garin kwaki sai a turo da shi a samu mutum ɗaya sai a yi kuɗin mota da kuɗin garin nan da zai kawo sai ya kawo kuma sai a ɗanar ba iyalai ana jiƙawa ana ci domin a samu a rayu. bari mu je babi na karshe gaba ɗaya wato za mu bi ɗaya bayan ɗaya kowa ya faɗi maganarsa ta ƙarshe yadda muka yi wannan zanta shawarar hanyar mafita kowa zai duba me yake ganin zai samar da mafita a dawo yankin ya zauna lafiya tattalin arzikin yankin ya dawo a mutane su rika barci da ido biyu a rufe bari mu fara daga isa el usman malam nasir magana ta ƙarshe wadda zan yi ita ce wadda nake tunanin idan aka yi ta za a samu mafita shine a zo da jiragen sama da motocin ƙasa na sojoji a shiga dajin nan na baruba da sabon birni da makini a gargaji ɗan bindigar nan to insha Allah za mu samu sauki kuma kasuwanci zai dawo arzikin mu zai dawo amma matukar ba wai an shiga dajin nan ba malam nasir to a gaskiya ban tunanin a ce wai dan umar ta samu wani sauƙi. na bangaren bandits din gaskiya malam nasu. Eh wato abun sai ya hada har da jirgin sama kenan. A gaskiya wani waje sai an hada da jiragen sama gaskiya dan wurin bai shiga sun kuru ne tun daga nan a ce dan Umaru daji ne har zuwa daki takwas babu gari na kwarai zai kai irin kilomita ɗari uku daji ne sun kuru. To kaga irin wannan mota ma wani ruba da shiga ko da an ce za a shiga da motoci. Su duk ma shuka ne suke aiki da su. to gaskiya sai an hada da jami'an tsaro na sama da na ƙasa a samu a shiga dajin na a mana su insha Allah muna tunanin Umar za ta dawo cikin kwanciyar hankali da lumana in Allah ya so Yahuza Gado Malam nasar barka da kokari barka da himma yawwa kamar yadda Malam Isa ya faɗa hakan din ne domin in ba an ba su ba ba za mu samu natsuwa ba Rayuwar mu dai tana cikin wani hali amma idan Allah ya taimake mu sojoji sama da ƙasa sun shiga to kaga su suna iyawa da su saboda gwamnati ce hukuma ce amma mu ba za mu iya da su ba za mu iya jayayya da su saboda kamar ka ce kura bunsuru ya ja ya ja kura kaga ba za ta jawo gare shi ba eh bunsuru <laughs> a kila bunsuru in ya shirya yana da dabaru zai iya mana ne eh, ba ta da takunkumi mallam nasir don san ya jata ka san wani lokacin eh, ko tatsuniyoyi ne akan ba da labarin kura na da tsoro ai Mallam Nasiru kurar daji fa ba wasa ba ce mu yanzu a gare mu ai kalubalen su ma ya baci. Muna fatan dai Allah ya taimaka mana sojoji sama da ƙasa su shiga su yaƙi yan yaƙi ta'addan nan mu da sauki. Yahuza banda noma ba abin da ake a wannan yankin na wata 'yar sana'a ta cikin gari yan ƙira saƙa da sauransu. Eh akwai makera cikin garin to in sun ƙera Mallam Nasiru da hauyin suka ƙera da lazzana da ni za a yi tun da ba a noma ba. Su ma makeran a sun rungume hannunsu saboda sana'a ta su ba ta tasiri tun da manoman ma ba za su iya zuwa gona su noma ba. Isa baban gida dan Umaru. Assalamu alaikum Nasir. alaikum salam to mu har yanzu abin da mu kara ainihin bani akan shi mu da har yau muna neman gudunmawa ta bangaren gwamnati taimake mu su duba halin da ainihin don dankowa su ta gabas take ciki su kokarta su ainihin shawo mana kan matsalar nan kamar da mana isa ce ne gaskiya in ba an tashi tsaye akan lamarin ba abin nan yawa gari domin mu gaskiya mun nan da ganin mu abin nan kusan yana so ya kadin mu ne dan dai kawai dai Allah ya sa dai mu muna bakin kokarin mu akan haka ne kawai wannan shine bayan na roƙo na kenan kuma Allah sa su duba amma wai eh, eh, ya a a jihar kebbi waɗanne yankuna ne suka fi samun sauƙi sauƙin nan ne don kwanaki ko kuma in ce bara ne ko bariya ne aka sace ɗalibai a yawuri oh. an samu matsaloli a wasu sassa na jin watakila birnin kebbi ne ke da zaman lafiya kenan sosai a jihar to sai dai can shirin kam bariya ne aka yi wannan kuma gaskiya tun daga kusan tun daga wannan yankin ma da ciwon ayu su da tana suke dawa su can shi ne su shiga can shi ne su wayannan din shigowa bangaren dajin samun dini yan eh, dinin gwari suke shigowa su can yankin yankin wanda kuma su kuma suke kan waje a hannun da eh, ainihin zamfara su bi raɗi kyadi su tabi hmm. duk tana suke hitowa shi ne kawai. Eh, oh. wato hanyar su dai wannan hanya ɗaya suke biyowa su shigo kuma babu wata hanya ta tare su sai dai lalle gwamnati ta sa baki a ciki. to sai sai gwamnati ta sa baki a cikin domin cimma iyaka abin ne muke magana akai kaga ai akwai ainihin da mutanen gari akwai kuma ainihin yan banga akwai mutanen gari suka dauki bindigogi domin ni su ma su tunkare su ma'ana sun ta kuma gare su kaga za su tare su su ma yawwa akwai wasu mutane da ake cewa akwai da ake cewa yan sa kai din nan kuna da irin su a yankin eh. kuna da yan sa kai eh to akwai su a wanka da ko kai ka tauna ya ka zama sa kai sun da mun bakin da rike a wa yanzu a ga lokacin su ma suna sa kan na zuwa su wuce gona da iri fa To game da yawwa in yana iya yiwa wani ba gama bincike ba kawai ana zargin sa kankace me an gama da shi. Eh to sai a dole ne haka nan in ba haka muka ba ai an ce ka tawo tsakuwa dan adal tsaro. A to idan Domin akwai irin eh, kamar da muke magana farko na infoma da kaga ai mun haka nan to gaskiya dama an riga an san halin shi. Muhammad Bara'u. Ba mu taɓa kashe mutum ko ko wani mu yanke shi ba ba tare da sanin bincike ba in gurin da kaga an kashe mutumin da kaga kashe. Yawwa Isa kace ba ku taɓa yanke mutum ba zai kuna da hujja sosai eh ba eh, ma'ana ai ne maganar da nake ɗazun kenan ai dole kun ɗauki wasu matakai a baya na kare kanku ko kuma na kuma ku samu ku ɗau matakai daidai yadda ake mu kuma ku yi kokari ku yi haka nan eh to gaskiya muna bakin kokarin mu bakin yadda muka je mana yayi bakin dai garin mu lalle suka karo garin mu lalle ba za mu tsaya ba ba mu cewa ne su zaune su shigo su yi amince da dama lalle za su zo su zo bakin gari su halibe mu mahalle su su kashe za su kashe in Allah taimake ma mu kashe za mu kashe yawwa to ayi maganar kenan sai ji tsoro kuma su jijjiya eh. Muhammad Barau ah, Assalamu alaikum Muhammad Barau ko ka ah, ko ko mura ta kama ka ka fara gajiya ne eh to ai yanzu ba mura ba ko mina ya kama ne saboda ni sai dai an koshi aka yin komai dama dai kafin koshi na aka komai yanzu mu kusan mu ce da azumi muke ku dakata a nan matasa. Makon gobe Allah ya kai mu ma kammala shirin gaba ɗaya. A madadin matasan na ɗan Umaru da ke ƙaramar hukumar Dankowa Saguwa jihar Kebbi da kuma muryar Amurka, ni na Sura Adamu El kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. America.